babu lungun da zaka je a arewacin Najeriya sai ka ga inyamuri yana da kemis haka ne ko ba haka ba duk garin da ka shiga inyamurai suna da kemis suna da shaguna akwai sana'un da muka haƙura muka kyale musu kamar sai da kayan mota da sai da wasu abubuwa mu ba ma wannan sana'un mun kyale musu amma idan ka je ka ga ɗan arewa dan arewan nan ko ba musulmi bane a ƙasar ibo bai isa a bashi shago a kasuwa ba idan kuma akwai kasuwa a jihohin inyamurai wanda ka san dan arewa yana da shago don Allah ka taimaka ka nuna mana kasuwar don mu samu dalili babu ita mu ko kasuwanninmu ko dai ka samu su suka fi yawa ko a yi 50-50 kai a nan abuja ana da irin building material ga yanan ko su ma ke da kasuwar gaba daya wajen sai da katako su ke da kasuwar gaba daya har ma wannan ya ba su dama suna haye mana suna yin abin da suka ga dama kuma hukuma tana kallo idan aka wayi gari yaran mu sun kai shanu ƙasan inyamurai a ƙona su a ƙona shanun a ƙona motan a yanka su muna kallo muna cewa yaran mu ku yi hakuri. wasu yara su ɗebi abinci ma su kai masu tun da mayin wata ne a kama su a ƙona su a raba abincin a cinye a dawo mana da labarin sun mutu wani lokaci ana cin naman su ma ana nuna mana bidiyo fulani suna kiwo cikin daji a harbe ba fulatani a harba saniya ka wannan barna ce da barna da dukiya a zo wani da bidiyo mu kalla mu yi haƙuri to muna gaya wa gwamnati tura ta kai bango haƙuri yana da iyaka akwai abin da za mu iya haƙuri akwai abin da ba mu iya haƙuri lallai muna gaya wa hukuma a ɗauki mataki a kan 'yan ipop they are not on non-government eh, on non-government kamar yadda kuke claiming gwamnoninsu sun san da su ba unknown government ba ne ba wai ba a san su ba ne kowa ya san su gwamnoninsu suna tare da su idan ba su tare da su za su yi maganin abin idan ku ba ku san su ba don allah gwamnati ku cire hannunku ku ba mu kwana ɗaya mu za mu gano su waye su gwamnati ku cire hannunku mu mu je ƙasar inyamuran ko kuna nufin ba za mu iya zuwa ba ne mu gano su waye su ƙarya ce yake yi ba gaskiya ba ne ko dai ku ɗauki mataki ko ko yaran mu mu daina cewa su bari mu ce in kun ga an taba ku kurama wannan shine abin da za a shiga ba dadewa za a yi wannan wannan shine wato muna ba ku wonin na ƙarshe kuma ba za mu daina ba ko cikin ƙarƙashin ƙasa za ku kira mu wai in gama wannan maganan ka kira ni wani shagon ka ko ka kira ni wata ma'aikatar ka bai dame ni ba wannan magana da nake gaya ma haka take a zuciyata kuma wannan shine gaskiya ka ji matar da aka kashe mata da ciki da 'ya'ya hudu mace da ciki da 'ya'ya hudu tafiya kawai take akan hanya tafiya kawai take akan hanya me ta yi me laifinta wace doka ta taka ba 'yar ƙasa ba ce me yasa zan fito gidana in ga na a nan arewa in ya muri a dama in ya muri a hagu in baka wurin zama in baka abinci in baka ruwan sha kai kuma 'yan uwanka su kashe ni kai mala akwai sake abinda muke gaya wa yaran mu su bari za mu ce to yanzu mun daina cewa ku bari ku yi abin da ya dace a lokacin kuma ku ba ku isa ku ce mu mu kyauta ba to kaji mu da tijai ne shi yasa ka gani an waye gari yanzu in ka je sabon gari yadda ka san kana a nan bara hada ma unguwanni ake da su a Kano na Inyamurai ka je Sokoto eh ka je Zamfara ka je garuruwa sannan Inyamuri ya rena kowa ɗayan biyu ko dai ku raba ƙasar nan a zauna lafiya ku raba mu muna son a raba ƙasa mu muna son a raba mu ra'ayinmu shine a raba ƙasa kowa ya kama ƙasarsa in zan shiga ƙasa ibo na yadda in yi biza in zai shigo ƙasa ta na yadda ya biza yau wani yanzu abin da nake son gani kafin in koma ga Allah Allah ya nuna min ranar da za mu tarkato ibo mu maida su garinsu Allah ya